gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5. saurin gidajen rediyo sun hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. sauraro kin san Amina a duk ranar Talata shirin nan namu na yau da gobe yana duba matsaloli ko kuma abubuwa da suka shafi harkar ilimi da fasaha inda yau ma ranar sha ɗaya ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu yi magana ne a kan sarrafa bola ko kuma kwalabe. da ake amfani da su da robobi da dai su ta ya kuke sarrafa su ko ko ta ya ake amfani da su. za ki ga yadda titi yake zuwa ya cike ruwa ya cika a shara ta ciki haka amma bisa kamar shekaru uku zuwa hudu da suke muke ciki yanzu insha Allah ana samun saukin wani abu kin ga ko wannan sana'ar tamu tana taimakawa gurin tsaftace muhalli da sauran wasu abubuwa. ne Yusuf wato kasan gurɓacewar muhalli da sauyin yanayi yana jawo matsanancin zafi ambaliyar ruwa da dai sauran matsaloli da suka shafi yanayi. Harkokin yau da kullun na bil'adama na cikin abubuwan da ke sa haka kamar sare itace zubar da bola ya toshe hanyoyi da dai makamancin haka. Shi yasa yau na yi hira da masanin al'amuran da suka shafi muhalli domin jin karin bayani kuma wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi mana hira da wani matashi da ya mayar da wannan lamarin hanyar samun kuɗi. To Amina kamun mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da tambayoyin da muka yi ma mutane a shafinmu na zumunta Facebook inda muka tambaye su cewar me kuka sani game da gurɓacewar muhalli da saurin da saurai da wannan saurin yanayi sai kuma muka ce muku kowace hanya kuke kuke ganin za a iya gudanar da waɗannan matsaloli a yi umfani da su hanyar da za su umfani al'umma sai kuka amsa muna ga yadda kuka amsa muna. ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce to gudunmuwar dai ba ta wuce tsaftace muhalli ta hanyar kwashe shara da kwata da sauransu domin dai muhalli shine rayuwa. Idan kuma muhalli ya samu matsala to rayuwa za ta game da cikas Allah ya kare. To amin. Sai kuma amsa na gaba daga Adamu Abubakar Bajoga inda shi kuma ya ce salam filin yau da gobe ikon Allah gaskiya gurɓacewar muhalli rashin tsafta ne sannan kuma yana kawo cututtuka gaskiya. Shi kuma sani lawal Umar ya ce hakika yawan zubar da shara ko ina yana lalata muhalli da kuma yawan ƙona shara wato bola duka abu ne mai kawo gurɓatar muhalli. To sai kuma amsar H farawa Isa shi kuma ya ce gurɓacewar muhalli wata matsala ce wanda ɗan adam yake jawowa ta hanyoyi da yawa hanyoyin magance matsalar suna da yawa kamar dasa itace takaita amfani da abubuwa masu fitar da sinadarin carbon da dai sauransu Shi kuma Jabir Yahaya Muhammad ya ce hakika gurɓacewar yana kawo matsala da cututtuka da dama a cikin al'umma. To sai Haruna Abdulmumini mai gwado shi kuma ya ce Gaskiya gurɓacewar muhalli yana jawo cututtuka da dama kamar malaria da sauransu sannan hanyoyin da za a bi a da wannan matsala da yawa. amma dai ya kamata a riga kulawa da hanyoyin ruwa sosai. Shi kuma buba mai gora gashuwa ya ce a daina zubar da datti a magudanar ruwa. Sai kuma amsar wadakar Yunusa inda ya ce yawan saran bishiyoyi barkatai kamata ya yi gwamnati ta kafa doka mai ƙarfi musamman a Najeriya da Nijar domin nan gaba Afirka gaba ɗaya za ta zama Sahara. Sai kuma amsar Safiyanu Muhammad Magarya ya ce a gaskiya gyara muhalli wani abu ne mai matukar amfani ga rayuwar ɗan adam da fatan alkhairi a gare ku yau da gobe. To shi kuma Ashiru Bala Muhammad cewa ya yi, ya kamata gwamnati ta sa ido a kan kamfanoni domin yawancin injinan da suke aiki da su suna fidda hayaki da yawa a bangaren abubuwan hawa kuma an samu sauki saboda yanzu abin hawa da yawa yana da marasa hayaki. Shi kuma Bulama Muhammad Budumma ya ce a gaskiya ni a sani na gurɓacewar muhalli laifi ne na gwamnatoci saboda ba sa ɗaukan wani ƙwaƙwaran mataki a gwamnatance game da gurɓatan muhalli. Sai kuma amsar taƙa liman tureta shi kuma ya ce sauyin yanayi kan ba a cewa komi don kullum abin sai karuwa yake yi. Hanya mafi sauki ita ce a rage kashe itace a kuma yi ƙoƙarin dasa wasu. Daga ƙarshe Ibrahim H. Daneji ya ce yau da gobe mu dai mun kasa kunne don mu saurari bayanin masanan da kuka gayyato mana a cikin shirin. Na gode. To mu ma mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga hirana da Dr. Usman Isiyaku malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To data yau muna tattaunawa ne akan gurɓacewar muhalli wato illolin sauyin yanayi kenan. wani irin bayani za ka wa masu sauraro akan shi mm. sauyin yanayin da ma gurɓacewar muhalli? To hannu magana kan canjin yanayi ya kai mata majalta ne su gane cewa a canjin yanayin nan ko ɗan adam yana nan ko ba wani dama yanayin yana canjawa daga zafi koma sanyi daga sanyi ya koma kankara daga kankara ya koma zafi. To mm. amma yanzu wannan canjin yanayi magana kai wanda ne a yanzu shi ne wanda ɗan adam yake da hannu wajen ƙara saurin yanayin yadda canjin yanayin yake canzawa so shi canjin yanayin yana kawo yana kawo abubuwa daban-daban na san za mu tattauna su a gaba waɗanne irin harkokin ɗan adam na yau da kullum ke hanzarta shi sauyin yanayin yake eh, akwai al'amura da muke yi ne da gobe wanda muke dogara a kan su na saboda rayuwa misali kamar yanzu a ce amfani da itatuwa so shi kare itace wani abu ne wanda ya zama ɗan adam kusan sai ya yi shi akwai wanda misali dama abincin yin su dole da itace su yi so wannan kallon zai da muke amfani da shi ko gas ko wani nau'i na dafa abinci na makamashi yawanci mutane ba shi suka sani ba itatuwa suka sani so dole ne a sare itace so fara itace wani abu ne wanda sosai yake matsala da yanayi hali yadda fara itace ke kawo matsala shi ne su wannan itatuwan da muke ganin su koraye suna wani wani wani sinadari a jikin su wanda yake yake karban eh, wani iskar gas da ake ce ma carbon dioxide a turance yake sai su yi amfani da shi sai su yi abinci sai su fitar kuma da iskar gas da ake ce oxygen wanda mu kuma za mu numfashi da ita so wannan korayen ganyayyakin da suna matuƙar taimakon muhalli wajen ɗauko wannan iskar gas su su rike mana ita da raba ta daga saba ta dawo cikin su to mm. idan aka koma ana sare itatuwan ce zama cewa wannan aikin da suke mana da iri su yi shi ba kuma sannan wanda suka tara shekara da shekaru mun kona shi mun sake mayar da wannan iskar ah, a sararin samaniya to sai ta kara koma ta ci gaba da haifar da wannan a can yanayi ko kuma mai yanayi da ake magana kai haka Na ɗaya kenan sannan kuma ah, abu na biyu da muke yi shi ne misali gine-gine to idan muka zo muna gini yawanci muna dafa muna toshe madakar ruwa muna muna canza yanayin yadda yake yake canjawa ah, sararin samaniya to sai zama cewa maimakon ruwa ya dinga bin da ya kamata yanzu mun zo mun da gari ko mun yi titina mun wasu abubuwa ke ko na haifar da wasu matsalolin da eh, za su zo su gane mu kamar misali yanzu eh, matsalolin da ake fama da shi ta ambaliyar ruwa so mm. ambaliyar ruwan nan yana ɗaya daga cikin matsalolin canjin yanayin da yake faruwa da kuma mu a wannan abubuwan da muke yi na gine-gine sannan kuma akwai magana amfani da makamashi wajen tafiye-tafiye misali ta kila mota ko jirgin sama ko babur duka sai ka zuba musu mai to wannan man shi ma wannan man in ya komi iska da ke fitarwa ita ake ce ma carbon dioxide take koma kuma sararin samaniya tana kara haifar da dumamar yanayi mm. to menene illolin yin haka eh to akwai illoli da dama yanzu misali da na fara magana akan ambaliyar ruwa so ambaliyar ruwan nan idan har yanayi ya ci gaba da canjawa sai zama cewar wasu wuraren da da ba sa samun ruwa da yawa sun koma sana samun ruwa fiye da kima sannan wasu wuraren kuma da suke suke samun ruwa za su koma ko ba sa samun ruwan ma kwata-kwata ko kuma a yi shi kan kanan So matsalar gwamnati ne gonaki da suke ko noma da muke muke muke dogara da ruwan sama zai zama cewar a wasu wurare a doron duniyar nan da idan canjin yanayin nan ya kare ci gaba da nisa ma za su daina samun ruwa. ko kuma wurin da yake samun ruwa wata biyar wata shida a shekara ne ko ma na samun na wata ɗaya wata biyu. sai da za a samu matsalar eh, abinci sosai da ake ci gaba da canjin yanayin ma da kuma kuma akwai matsala ta fari so farin nan shi ma kuma zai izo kamar opposite don yancin eh, ruwa da yawan da zai zama wasu wurare kwata-kwata za su yi rasa ruwa ya zama mutane ruwan da za su sha ma za su samu suna da matsala sannan kuma akwai matsalar da cin yanayin ne ke kawo ma wasu halittu wanda ba dan adam ba a duniya misali kamar yanzu dabbobi da suke rayuwa a cikin daji suna samun eh, wurin zama a cikin dazuzzuka suna samun abinci idan canjin yanayi ya zo yi nisa zai zama cewar abincin nasu ya ragu wurin zaman nasu ya lalace dole ce su hawa daga wani guri zuwa wani guri sannan wasu ma za su mutu a harka sannan kuma akwai matsalar rashin samun ruwan sha kin san ruwan sha wannan wanda muke sha shi ma yana da karanci sosai so aka ci gaba da canjin yanayin nan zai zama ruwan da dan adam zai sha shi ma zai ma yana da karanci sosai. Haka. A matsayin mu na 'yan ƙasa, wani irin gudunmuwa ne mu ma za mu iya badawa wurin gyara muhallin mu? Yake akwai hanyoyi daban wanda za a yi, akwai hanyar da mutum shi zai yi da kai. akwai kuma hanyar da al'umma ce gaba ɗaya za ta da tare ta yi misali idan mutum shi yana da matsala ya ya fahimci cewa tun yanayin nan gaskiya ne kuma canjin yanayin nan ya haifi matsala ce akwai abubuwan da muke da yawa wanda ya kamata mu rage misali yanzu amfani da makamashin itace ko ya kamata mu tunanin cewa duk wani ice kwaya da aka sare shi a daji aka zo aka dafa abinci da shi yanayi kake cutarwa so me yau a ci gaba da amfani da itatuwa ya mu dinga amfani da ba samu makamashin da ba da itace ba kamar misali kalanzir da gas da da sauransu so wannan kenan sannan kuma akwai maganar eh, misali da muke cewa gwamnati ko mutane al'umma gaba ɗaya su taru kamata ya a koma a yi wani bincike ma sun yanzu ana yi ci gaba da kirkiro abubuwan da ake cewa renewable energy wanda misali yanzu makamashi ne za ka samu ta hanyar ruwa ko makamashi shi ne za ka samu ta hanyar amfani da iska ko zafin rana so kuma bar iskan nan ta yi ta kaɗawa haka nan muka tare ta za ta ba mu abin da ya kamata mu kona mu amfani da shi ne ma makon mu ne mu ta tafiya da sauransu kuma kuma akwai magana tafiye tafiye za ta ga mutum wani lokacin ba wani dalilin yin tafiya sosai ya zuwa mai a mashin ta ko a jirgin sama kawai ya tafiya in kowa na kona mai yana tafiya duka wannan iskar gas ɗin ake ake saki tana tana ci gaba da kawo wannan canjin yanayi mm. sannan kuma akwai misali amfani da leda maganar ledan nan babban magana ce yanzu ya fi wasu kasashe ina jin Najeriya ma an zo an fara yin doka akan amfani da da ledoji mm. so da ledan nan ita ma tana akai amfani da ita aka sake ta tana dadewa ba ta narke ba ya kai ta yi shekaru ɗaruruwa ba ta narke ba so in iska ta kwashe su ko ruwa ya kwashe su za ga suna tafiya suna karewa a cikin teku da suka zo cikin tekun nan kuma kifaye da sauran namun ruwa da suke suke rayuwa a cikin ruwan nan suna samun cutuwa kwarai kwarai da gaske saboda saboda maganar ledojin nan da ake amfani da su kuma idan suka ce ledan dan adam ya zo ciki to shi ma kuma zai a ciki kuma shi ma zai haifar mana da cututtuka. Mun gode kwarai da gaske dakta da wannan bayani da kai mana sai kuma nan gaba insha Allahu idan mun sake tuntuɓin ka akan wani batu. To a gaida Dr. Usman Isyaku na Jami'ar amadu Bello da ke Zaria. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a mu na yau da gobe Kuma yanzu bari mu je ga hirar da wakilar sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji ta yi muna da wani matashi mai sana'ar bola jari. To jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka a yanzu haka ina titin Bauchi da ke nan cikin garin Jos kuma ina tare da wani wanda yake sana'a nan da ake kira bola jari wato inda ake tsitsince kayayyakin da aka wawwatsar kamar su robobi su gwangwanaye da sauransu sannan shi wannan matashi yana amfani da su ne wajen inganta rayuwarsa tunda yana sayarwa ana kaiwa wurare ana saya kuma banda haka yana taimakawa wajen tsabtace muhalli menene sunanka assalamu alaikum sunana bashir amina abubakar to ga kana kana wannan sana'a ta bola jari ko kuma a ce tsintan kayayyakin da aka zubar a bola me yasa me ya baka sha'awan wannan sana'a eh alhamdulillah da farko dai abin da ya bani sha'awa a cikin wannan sana'a shine farko sana'a ce mai rufin asiri da take ciki wanda duk wanda ya shigo cikinta insha Allahu magana ta wani shiga yanayi na mara kyau a cikin rayuwa insha Allahu zai samu sauki a cikin rayuwarsa to bayan nan kuma muna samun alfanu a cikinta wanda a ciki muke samu muke ci da iyalanmu yan uwanmu iyayenmu kannanmu asali ma wasu suna zuwa daga wani gefe waɗanda suke kaman matasa ne waɗanda ba su da aikin yi suna zuwa wurare da dama domin su inganta rayuwarsu kaman harkan shaye-shaye da sauransu muna taimaka musu da wannan sana'a suna samu suna rike kansu da sauransu ana sa suna canza rayuwarsu ta zama hanya mai kyau to insha Allah wannan sana'a dai a takaici abin da muke samu daga cikin ta kenan. To ina kuke tsintan waɗannan kayayyaki da wato na ganan ga robobi ga karafa da sauransu a ina kuke tsinta? eh alhamdulillah wannan dai abubuwa da muke tsinta insha wannan abu iya dai daga cikin abin da zamu iya kiran shi abu ne kamar wanda yake gyara muhalli sannan kuma abu ne zaka je cikin datti cikin bola cikin kwata cikin wani lokaci ma cikin bayan gida kashi kenan ana iya zuwa tsinci abu daga ciki kamar roba da ke gani haka ba samun roba a guri mai kyau gaskiyar magana kenan roba kin ganta da kin gare ga ta nan mun tara ta to amma ba a samun ta a guri za a ce tsaftataccen guri ne sai ya zama kamar kan bola ko cikin rafi ko wani abu makamancin haka kamar gungumi karfe wani lokaci akwai mota akwai kuma gumagumai wanda ake samun sa a cikin shi rafi cikin bola cikin kwata cikin wasu abubuwa kamar goran suwan wata da ke gani shi ma kusan the same thing haka har muna nema yanzu insha Allah muna so ma ledan fiyota da ke ganin shi muna nema mu fara siyan shi ma nan da dadewa ba da lokaci ba sannan kwali ma da ke ganin shi ma muna yin shi to amma bisa yanayin ruwa da ya zo duk muna yi wani abubuwan kuma a gaskiya wannan abu ne da gashi dai sana'a ce amma kuma muna taimakawa muna gyara muhalli da wasu abubuwa muna gyara muna cire shara da sauran wasu abubuwa a cikin insha Allah wato wannan mako an yi bikin wato tsaftace muhalli ko kuma gyaran muhalli yanda muhalli kaga muna shakan iska daga muhalli ne da sauran abubuwa sannan waɗannan abubuwan wani lokaci sukan zama illa ga rayuwar ɗan adam kun fahimci cewa kuna taimakawa wajen tsabtace muhalli ne? A gaskiya sosai ma sosai sosai sosai. Don za mu iya cewa muna ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo tsabtace muhalli a cikin ƙasar nan. Don dan ya cewa ba da dan masu harkar jari bola ba. A gaskiya idan kika ce kaman hanyar magudanar ruwa wasu abubuwa da sauransu dai ba za ki iya tunawa a shekarun baya in Allah ya kawo kamar damuna kamar farko ruwa ko na biyu haka za ki ga yadda titi yake zuwa ya cike ruwa ya cika a shara ta cike haka amma bisa kamar shekaru uku zuwa hudu da suke muke ciki yanzu insha Allah ana samun saukin wani abu kin ga ku wannan sana'ar ta mu tana taimakawa gurin tsatace muhalli da sauran wasu abubuwa insha Allah. To ga yara ƙanana da matasa saffa-saffa da na gani a nan su ma suna aiki a ƙarƙashin ka ne? Eh gaskiya kan suna aiki a ƙarƙashin mu sosai sosai don gaskiya akalla a ƙasar muna da yara da suke kawo mana kaya a nan gurin da muke sama da yara ɗari da hamsin wanda kuma akalla ma ke na gaya miki wani don sun fi ɗari da hamsin gaskiya amma akalla muna da sama da ɗari da hamsin. kin kuwa ce duk inda kake harka da yara sama da ɗari da hamsin a guri ai ba karamin guri bane wanda kuma wannan gurin inda a ce za a zuwa inganta mana shi ya zama a ce guri ne wanda za a inganta mana sana'a ko wani abu haka insha Allah ina ganin sanadiyan wayannan yaran da muke da su 150 insha Allah za mu samu sauki na rayuwa da gashi dai kina ganin yanzu a a nan akwai yara kusan 30 da wani abu haka wanda ma cikin bikin sallah kenan to a ce kuma ki zo ba a cikin bikin sallah ba kuma yake ganin zaki samu gurin ai ba a magana kenan to a gaskiya muna da yaran da sai ka mana kaya gurin sosai sosai gaskiya to ya kuke sayan wannan kaya kowane kayayya da farashin shi kin ga kamar karfe da farashin shi kamar roba da farashin shi kamar kwali odo dai baki ga kwali a kasa ba ma shi zai muhimma dai muna siya kamar gora da farashin ta kamar akwai dai abubuwa wanda ba ki gansa a fili ba ka da duk kowane abu da farashin shi iya nan it depends da yanayin abin da muke siya sannan kuma abu ne da yake hawa ya sauka yana iya hawa yana iya sauka farashin hatsi da haka yake shi ma yau ba za ka iya siyan kaya a yau ka ajiye ka tara shi a anjima a kira ka a ce maka kaya kare to kamar ka yi kuma siyan kaya a yau ka tara ka ajiye a kira ka ce mu kaya hau duk irin wani abubuwan gaskiya muna samun haka a cikin mu. wato awu kuke ko dai kuna kallo ne kawai da ido sai ku kiyasta kuɗin sa eh gaskiya muna aunawa ne yadda muke sa shi akwai skeli kilo-kilo keji kenan akwai kilo daya kilo biyu kilo uku kowane abu za mu sa shi a skeli wannan kilo daya ne wannan kilo biyu ne sannan muna sa kilo daya da rabi kilo biyu kilo biyu da rabi kilo uku idan muka sa kilo daya na wannan mun san kudin sa idan muka sa kilo daya na wannan mun kowanne mun san kudin shi to kowane abu auna shi muke yi ba wai muna tara abu mu sai shi haka a kasa bane sannan wa mun tashi sayarwa muna zuwa mu je a auna ma ne a skeli su ma a yi amfani da shi To yanzu idan kuka tara wannan kaya wa yake saya ina kuke kaiwa? Eh to gaskiya wannan kaya nake gani kowanne da inda ake kai sa. In ga kamar roba mu muke siyanta daga nan gurin idan mun siya ta kuma akwai wani akwai eh, inda ake cewa ne famil bakwai kenan inda ake zuwa ake nika ta ake miltin dinta injin sannan an miltin dinta an nika ta injin ya supply ta zuwa Kano daga Kano kuma za su za su renew dinta ta dawo yawa ma'aikatan kamfanin kenan kamar roba da nake gaya miki kenan kamar goran son wata shi ma da same thing haka za mu tara shi a nan mu kai shi a haɗa shi a yi kano da shi amma kuma kamar karfe kin shi legas ake da shi da wasu abu kamar aluminium haka shi ma muna yin kano da shi kamar waya muna yin kano duk dai da sauransu dai kowane abu da inda ake kai su haka yawa ba kuma ana hada abun a kai su guri ɗaya bane a karfe inda ake kai shi daban roba inda ake kai ta daban gora inda ake kai ta daban kwali inda ake kai shi daban alimi duk dai abubuwan da suke a cikin harkan kofa harkan gongon harkan bakwal kenan to kowanne abu iya ɗaya daga cikin aimun ai yana ana bambanta gurare ne mabambanta da ake kai kayayyakin inda ake sarrafa su yawwa to ɗazu mun fara magana wato gyaran muhalli ko kuma tsabtace muhalli eh to gaskiya alhamdulillah in dai aka zo maganar tsafta ko alfanu ma al'umma za mu iya cewa kusan aikin lada muke yi gaskiya insha Allah dan duk wanda zaka zo ya tara wani abu datti ko wani abu a cikin gidan shi ko a lungun shi ka zo ka kwashe masa ba tare da ya dauki sisi ya baka ba kusa za mu ce aikin lada kake yi wadda dai muna yi ne don kanmu amma kuma aka duba ta wani fanni insha Allah wannan aikin ne lada domin aka ce mahal tsaftace ma don manzo ma ya faɗa kowa ya san wannan ita tsafta tana ɗaya daga cikin alamun cewa kana da imani to kin ga alamun haka ya nuna cewa duk mai irin wannan nema ya tsaftace guri iya aiki ne na lada tunda duk abin da ya zo wanda maganar manzo Allah suna ta manzo Allah aiki ne na lada za mu yi kiran wannan abin a tsayin matsayin aikin lada sannan kuma in aka zo maganar kuma muhalli muna iya kokarin mu ko mu wurin mu da muke zama yau da kin zo kin ga gurin ana cikin bikin sallah yau muka kuma dawo kaman fara siyan kaya da sauransu odo da kin ga gurin ba wani tsabtace bane amma a ce zaki zo a cikin misali satin da muke asalin siyan kaya insha Allah ba za ki ga gurin na haka da sauransu ba dan gurin zaki same shi a share da sauransu haka to haka inda za mu je mu dibo kayan inda za mu zo mu sa shi mu sarrafa shi daban inda za mu zo na mi mu'amalar mu ci abincin mu mu kwanta mu huta haka shi ma za ki same shi a tsarce ki insha Allah to muna kokari iya da zamu yi wannan lamarin kuma to amma kuna da kungiya eh to gaskiya a yanzu dai bamu da kungiya ba a yanzu magana nake miki amma muna kokari kuma amma kamar manya-manyan jiloli kin san kowa yana da uban gida haka su za ki samu suna da su haka na zaman kansu da sauransu amma mu kamar mu kananan diloli haka yanzu dai muna kokari a cikin shekarar idan Allah ya shiga lamarin ya amince mana muna kokari mu kafa kungiya ta mu ta kanmu ta small scrap small scrap scale muna kokari mu kafa wannan kungiyar mu samu da suna mu zauna under ita domin mu san inda zamu mu dinga tafiyar da al'amuran mu a cikinta. ta abin da ya sa ne wannan tambaya don na ga rumfuna-rumfuna waɗanda duka kuma na san sana'a ɗaya kuke yi kuma kaga kamar hukumomi idan za su ba da koda tallafi ne ko wani taimako sukan bi ta hannun ƙungiya ne me kuke ganin kamar ita hukuma ya kamata ta yi muku musamman tun da kuna taimakawa wajen tsabtace muhalli sannan kuma kun ɗauka a matsayin sana'a ne da za ku inganta rayuwanku maimakon zaman banza. eh alhamdulillah kamar yadda na faɗa a baya duk wanda za a ce an tara matasa mutum ɗari ɗari da hamsin kuma suna neman na kansu ba sa zuwa su tara hanya ba sa zuwa su yi sata suna neman na kansu wannan gurin na tabbata duk wanda ya kalli gurin ya san cewa guri ne eh, asalin guri standard guri na wanda ya kamata hukumomi su shigo su tallafa mutane muna bukatan tallafa hukumomi to amma sai dai yanayin yadda ƙasar take tafiya akwai lokacin da muka yi wani yunkuri kaman wani harkan kaman wani dan siyasa haka da sauransu muka je da manufar mu muka kai mai a rubuce haka a lokacin Allah dai ya bai je gurin ba amma ya ba mu insurance cewa har in ya je gurin zai mana wasu abubuwa na rayuwa da sauransu haka to amma daga nan dai bamu kara tuntuɓin wata hukuma da mana wani abu wai a cikin cikin mu ba amma a gaskiya a ce hukuma za ta shigo cikin wannan lamarin namu ta tallafa ta zo ta samu hannu a ciki to insha Allah ina tunani kamar harkan da ake ta magana harkan shaye-shaye ana neman a dakile shi harkan sara suka harkan robin fashi kenan da sauransu har in za a shigo wannan sana'a ta mu a zuwa tallafa mana a shiga ciki a yi da masu gidan da suke cikin harkata insha Allah ni ina ganin a cikin kashi 100 za a samu kashi 80 sauran saukin wa'annan abubuwan insha Allah dan a gaskiya muna harkoki da irin wa'annan masu harkokin sosai kamar harkan shaye-shaye harkan waye da sauransu sannan kuma muna da kusanci da su sosai sosai muddin aka ce an zo an haɗa kai da mu da sauran wasu abubuwa haka to insha Allah na san hukuma mu muka mun san su sun san mu mun san kuma irin magana da suke suna jin maganar mu muna jin maganar su mun tabbata kuma muka gaya musu za su fahimce mu da sauransu to hukuma ta shigo ta nemi mu muka zauna da su haka da ta ba mu tallafi ta ba mu shawara mu ba ta shawara da sauran asuba to na san sha Allah za a samu sauki da wannan to masu sauraron mu wani matashi kenan da ke harkan bola jari a nan kuma akwai yara da yawa da dama da na samu wanda su suke ɗebo waɗannan ah, kayayyaki suna kawowa domin a saya me sunanka Usama. Usama Bin Laden? Eh Usama Bin Mala Usama na same ka a nan kana eh, harkan nan ta bola jari wato kwaso kayayyaki kamar robobi da su karafa ku kawo nan domin saidawa. Me ya baka sha'awan wannan sana'a? Gaskiya ni abin da ya bani sha'awa saboda na ga in na fita na nemo in na sayar ina samun abu da ran ci na sha na si kayan da ransa har na taimaki iyayena. To amma kuma kana makaranta? Eh ina zuwa makaranta. To wani lokaci kake samu har ka je ka ɗebo waɗannan kayayyaki? Muna zuwa makaranta karfe muna tashi karfe ɗaya. Shi ne in muka tashi muna zuwa ina zuwa a lokacin da jin nan nemo kafin karfe hudu na dawo in na dawo yana siyar yana koma giya. To zuwa yanzu ka samu alfanu sosai kana iya taimakon kanka ka saya sabulun wanka da sauran biyan bukatu? Ai ina samun komi ina siyan komi da kaina har na biya wa wasu ma. A kowace rana misali za a ce nawa kake samu? gaskiya kowace rana ina samun dubu biyu dubu biyu da dari biyar sunana aliyu ya haya muna harkar bolan nan muna zuwa angoyi da dama haka su federal lako su daɗin kowa su nepa su lamingo ba inda ba ma shiga idan muka shiga amma halakɗin mu muke zuwa mu nema amma mutane sai su dinka ce mana barayi har a dinka kama yan mu ana dukansu mu abin da muke so don girman allah a duba a taimaka tunda mu ba ma yin wannan abun neman halak mu muke yi a san yacce da a yi a tallafa mana Eh to ai a Hajji Aliyu wani lokaci yan uwanku kasan duk sana'an nan akwai masu bata gari wayanda eh, akwai akwai bata gari sosai eh. sosai sosai eh. akwai bata gari. To amma ku a matsayinku na masu wannan sana'a ta yaya za ku fitar da wayannan bata gari? za mu rinka ganewa idan mutum ya kawo kaya mara kyau da mu kama shi mu ba hukuma shi shikenan magana ta. To Hajji Aliyu gashi na ga ana ta auna kayan kayanka wani alfanu kai kake sama wannan sana'a ka. Ni ina samun amfanin in taimaki iyayena in sa sutura in yi wanka in sa kaya mai kyau in ci abinci in dan ajiye wanda ko da rashin lafiya haka. Mm. saboda kin ga yanzu mun fara kaiwa munzalin manya ko ba ka ba ya kamata a ce mu ma muna ajiya saboda mu samu mallakin kanmu gida haka abin da ya sa kenan ni nake wannan harkar to yanzu gashi na an yi sallah kai ka saya wa kanka kayan sallah ni na saya wa kaina kayan sallah kamar nawa kake samu a rana a rana ina samu kamar dubu biyu da ɗari biyar dubu in ka samu wannan kuɗi kakan ci abinci ne kawai ko kuma dai akwai asusun da ka ajiye domin ka dinga ajiya ai shine na ce miki ina ba da ajiya ina ajiyewa a gida haka saboda gaba ko rashin lafiya ko kadara wanda mutum zai siya haka to daga ƙarshe menene bukatan ku na masu wannan sana'a bukatan mu kawai mu a tallafa mana in mun shiga unguwanni wanda aka ga buhunsa akwai barna to a kama shi Abdulmumin Zakari. To Haji Abdulmumin na ya baka sha'awar shiga wannan eh, sana'a ta bola jari? Eh, ne ya bani sha'awar shiga ta bola jari ina zuwa in samu abin da ran kashe kuma an na taimata kaina kuma an na yi tondiya da kudaden. Kana makaranta? Ina makaranta. Eh, wani makarantar boko ko na Muhammadiyya? Makarantar boko na Muhammadiyya ma ana zuwa amma ya bayan sallah da a koma shi. To yanzu wani lokaci kake samu ka tafi makaranta har ka dawo ka je bola jari? Ana tashin mu a sukuri karfe biyu da rabi. Addan iya dawowa yana gangara shi. Na ga mu an haura sabon layi na, na gada mu an je gara na caɓi, dan caɓo yana wuro na zo na siyar anan gudan. Amma kana samun alfanu sosai? Ina samu wataran samu ɗari biyar wataran samu ɗari da hamsin wataran ɗari biyu da hamsin. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da mu na yau Mr. Patrick Daya da abokin aikina da ya taya na gabatar da wannan shirin Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Komi kake a duniya ka mu bar gulma mu yi mamashi